To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin gata ƙirtin labaran duniyar da wasanni daga nan BBC. shugaban amurka donald trump da mai ɗakinsa melania sun kamu da cutar corona gwamnatin sudan za ta yi tattaunawar sulhu mai cike da tarihi da 'yan tawayen ƙasar duk da halin rashin tabbas inda suke ciki za mu gaida sansanin 'yan gudun hijira a siriya ya ɗauki hanyar zama dandalin kalankuwar fina-finai shugaba donald trump da mai ɗakinsa melania sun killace kansu bayan gwaji ya nuna sun kamu da cutar corona an dai bayyana cewa suna fama da kananan alamomin cutar ta corona likitan shugaba trump din sinkol ne ya fitar da sanarwa a safiyar yau inda ya ce a halin yanzu shugaban da mai ɗakinsa suna cikin ƙoshin lafiya za kuma su killace kansu ne a gida a fadar white house gwajin da aka yi wa mataimakin shugaban mike pence ya nuna baya ɗauke da cutar an kuma yi wa sauran mutanen da mr trump ɗin ya mu'amala da su gwaji to gwajin da aka yi wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden ya nuna bai kamu da wannan cuta ba ya kuma wallafa sakon fatan samun sauki ga mr trump din da millenia a shafinsa na twitter su ma shugabannin kasashen duniya suna ta aike da sakon jaje ga trump din ciki kuwa har da firaministan birtaniya boris johnson da na india narendra modi ita ma gwamnatin china ta aike da sakon fatan alkhairi to jim kaɗan kuma bayan samun wannan labari kasuwar hada-hadar kudade ta durƙushe labarin kuma ya ƙara jefa makomar kamfe ɗin zaben watan nuwamba cikin rudani ga rahoton ahmad abba abdullahi wannan labari ne da ba kamar sa wata ɗaya kafin zaben shugaban amurka donald trump da mai ɗakin sa melania sun kamu da covid-19 hakan na zuwa ne bayan an samu labarin cewa ɗaya daga cikin mashawartansa na kurkusa hope hicks ta kamu da cutar ta nuna alamun tana da koronar a lokacin da take raka shugaban zuwa wani taron gangami a minnesota an keɓe ta a cikin jirgin shugaban ƙasa yayin da suke komawa washington a farkon wannan satin ta je cleveland a jihar ohio tare da mr trump ɗin don halartar muhawarar shugaban ƙasa ba tare da ta sa takunkumi ba shugaba trump ya tabbatar cewa yana da corona a wani saƙon twitter inda ya ce gwaji ya nuna cewa ni da mai ɗaki na mun kamu da covid-19 za mu keɓe kan mu nan take za mu murmure tare Daga baya, Melania Trump ta rubuta a Twitter cewa dukkansu suna nan kalau. Likitan shugaban ya ce a yanzu dukkan mutanen biyu ba su da matsala kuma za su zauna a fadar White House a lokacin da suke murmurewa. Ya ce yana sa ran shugaban zai ci gaba da gudanar da aikinsa ba tare da wani cikas ba yayin da yake murmurewar. Sanarwar da aka yi da tsakar daren jiya ta girgiza Amurka da ma duniya baki ɗaya. Mr. Trump zai kasance a keɓe a White House har sai illa masha Allahu 'yan kwanaki bayan zazzafin muhawarar da yi da abokin hamayyarsa na democrat joe biden ya soke taron gangamin da ya kira a daren yau a florida corona ta daɗe tana kankane muhawara a yakin neman zaben shugaban ƙasar inda 'yan democrat ke zargin mr trump da kasa faɗakar da jama'a kan munin cutar da kuma yin biris da shawarwarin da ƙwararrunsa ta fannin lafiya ke bashi annobar ta halaka amurkawa fiye da dubu ɗari biyu kuma yanzu haka mutane na ta kamuwa da cutar a jihohi da dama. Mr. Trump ya kwashe watanni yana yi wa Joe Biden ba'a saboda yadda ya killace kansa can karkashin gidansa da kuma yadda yake sa takunkumi a bainar jama'a. Ban sa takunkumi kamar sa, a duk lokacin da ka gan shi yana sanye da takunkumi, ko da kana magana da shi nesa ne yana sanye da takunkumi mafi girma da na taɓa gani. A saƙonsa na Twitter, mataimakin shugaban Mike Pence wanda shine zai maye gurbin Donald Trump idan rashin lafiyar ta ci karfinsa ya yi wa shugaban da mai ɗakin safatan alheri kuma ya ce ya bi sahun miliyoyin Amurkawa wajen roƙon Allah ya warkar da su. A ƙarƙashin dokar zaɓe ta Amurka za a jefa ƙuri'a ran uku ga watan Nuwamba. To amma Allah kaɗai san abin da zai faru kafin nan. To a gobe ne kuma gwamnatin Sudan za ta fara tattaunawa sulhu mai cike da tarihi da 'yan tawayen kasar da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe gwamman shekaru da dubban mutane kuma suka mutu a yankin dafur da Sudan ta kudu da kuma Blue Nile. Cimma wannan yarjejeniya dai wani gagarumin mataki ne na tabbatar da zaman lafiya tun bayan hambar da gwamnatin shugaba Omar albashir Ga Muhammad Anur Muhammad da fasarar rahoton Fadinan Omandi. Firaministan Sudan Abdullah Hamdok a kan hanyarsa ta zuwa Juba don sa hannu a kan yarjejeniya tare da 'yan tawayen da a halin yanzu yake kiransu abokan gwagwarmaya. Gwamnatin rikon ƙwarya ta Sudan da kuma babban ƙawancen 'yan tawaye na Sudan Revolutionary Front ne suka ƙirƙiri yarjejeniyar zaman lafiyar yarjejeniyar dai ta shafi muhimman batutuwa da suka ƙunshi tsaro da shari'o'in keta haƙƙin bil'adama da raba iko da sake mayar da 'yan gudun hijira wurarensu haka kuma ta tanadi sanya mayakan 'yan tawaye cikin sojan ƙasar To amma akwai muhimman ƙungiyoyi biyu da ba sa cikin wannan yarjejeniya. Wani ɓangaren ƙungiyar SLM wadda Abdulwahid Al-Nur ke jagoranta da wani ɓangare na ƙungiyar SPLMN da Abdulaziz Alhilu ke jagoranta. munanan rikice-rikice da yakin basasa na fiye da shekara talatin sun daidaita sudan abin da ya hada gwamnatin da laraba ke jagoranta da sojin sa kai akan al'ummomin da ba laraba ne ba mafi muni irin su ya faru ne a yankin dafur a inda majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin cewa mutane fiye da dubu ɗari uku ne aka kashe tsohon shugaban ƙasa umar albashir na fuskantar tuhume-tuhumen kisan ƙare dangi a kotun manyan laifuka ta duniya game da rikicin dafur a bara aka hambarar da albashir bayan watanni ana zanga-zangar ƙasa baki ɗaya sakamakon tsadar abinci abinda kuma ya karke da neman sauyin gwamnati kuma wannan zanga-zanga game da tattalin arziki da kuma tsanantar tashin farashin kaya har yanzu matsala ce ga gwamnatin khartoum gwamnatin da ke tattare da ɗimbin ƙalubale a gabanta yayin da ta ɗauki wannan ƙwaƙƙwaran mataki na kaiwa ga mulkin dimokuraɗiyya. To bar mu duba wani labarin kuma. gwamnatin najeriya ta ba da izinin bude makarantu a fadin kasar tun a watan maris ne aka rufe daukacin makarantun kasar domin yaƙi da cutar corona ministan ilimin najeriya ya ce za a bude makarantun ne tare da bin ka'idojin kiwon lafiya matakin ya zo ne kuma bayan bude makarantun firamare da sakandare da wasu jihohin kasar suka yi a watan jiya ta wani sansanin 'yan gudun hijira da ke arewacin Siriya ya zama wurin shagali da kalankuwar cire fina-finai. masu shiryawa sun gabatar da sama da fina-finai hamsin a bikin da nufin zaburar da 'yan gudun hijira da yaƙi ya raba da mahallansu domin su rungumi wannan fanni maimakon tashin hankali ga alhaji duwar kulbali da fasarar rahoton jiyar gol bikin nuna fina-finai na ƙasa da ƙasa na lelun biki ne da babu kamar sa kurdawan siriya masu shirya fina-finai waɗanda su ma ke gudun hijira a cikin gida su ne suka shirya shi An ƙaddamar da bikin ne a ranar zaman lafiya ta duniya, inda aka yi ta waƙoƙi a sansanin Alshaba da ke arewacin Siriya. Fina-finai na gida da na ƙasashen waje 58 ne aka nuna a bikin, wanda aka shafe mako guda ana yi. Galibin 'yan gudun hirar da ke zaune a sansanonin kurdawa ne na arewacin Siriya. A da harkar fina-finai da al'adu sun bunƙasa a yankin. Maryam Mavie 'yar asalin Efrin ce, kuma tana rayuwa a wannan sansani na tsawon shekaru uku. Ina farin ciki da aka gudanar da wannan bikin nuna fina-finai a wannan sansani da kuma yadda duniya ta shaida hakan. Za mu ci gaba da mu har sai mun koma Efrin. Ba na son in ci gaba da zama a nan. Sun yaƙi ƙungiyar IS kuma sun fatattaka su. Amma daga bisani masu fafutuka da turkiyya ke marawa baya sun kwace musu biranensu da garuruwansu. Uh, masu fafutuka sun sa waɗannan jama'a sun rasa gidajensu da cibiyoyin al'adunsu da kuma 'yan uwansu. Amma duk da haka suna nuna juriya da kyakkyawan fata ta hanyar kallon fina-finai kuma suna son miƙa wannan saƙon ga duniya. Galibin fina-finan da aka nuna a bikin na Lelunde suna magana ne akan yaƙe-yaƙe da masu tsatsauran ra'ayi. da azabtarwa da keta hakkin bil'adama kuma za a iya cewa mazauna wannan sansani ga naune ba jiyau ba akan abubuwan da aka nuna ta wasan karshen mako na premier league kuwa chelsea ce za ta kara da crystal palace sai dai dan wasan gaba na crystal palace in michi bacuwayi ba zai buga mata wasa ba saboda yana wasan aro a chelsea ita kuwa manchester city za ta kara ne da leeds united a ranar lahadi kuma liverpool ce za ta kara da aston villa sai kuma sheffield za ta kara a emirates da arsenal ta ma yanzu badriya tijjani kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan london